Ƙalubalen masana'antar Kannywood kenan. Shirin ƙalubalen masana'antar Kannywood shiri ne wanda yake duba akan abubuwan da suke faruwa a masana'antar. Kasance da wannan shiri na ƙalubalen masana'antar Kannywood domin samun labaruka mabambanta kai tsaye daga masana'antar. shirin kalubalen masana'antar Kannywood kamar yadda muka gaya muku shiri ne wanda aka samar da shi domin baka labarurka wanda suka shafi masana'antar kuma ba a samar da shi ba domin cin mutuncin wani ko wata an samar da shi ne domin baka labarurka sahihai kai tsaye daga masana'antar Kannywood. wannan shiri na kalubalen masana'antar Kannywood na wannan lokacin zai duba ne akan wani abu da ya faru a yau na za mu iya cewa mara daɗi amma allah cikin ikonsa ya kare afkuwar mummunan abu da ke cikin lamarin a tsohuwar jaruma ta masana'antar kanewt wadda ake wa lakabi da mansura isa kuma mata ga babban jarumi da a masana'antar kanewood sani musa danja a yau dinnan akan hanyar ta tafiya wajen tallafawa marayu da gajiyayyu ta yi azdan amma cikin ikon allah allah ya kare ta azdan din bai kai ga halaka ta ba ko ga ji mata wasu manya-manyan raunuka kawai dai an samu asara ta dukiya yanda tayan motar ta fashe sannan motar ta samu matsala to alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya kare jaruma tsohon jaruma mansura isa sakamakon wannan azidan din da ta yi kuma muna fatan allah ya ci gaba da kare ta da kare masa sannan yayin zantawa mu da al'umma sun tabbatar mana da cewa jaruma ko kuma tsohuwar jaruma mansura isa da a ce ana samun irin su ba wai a masana'antar kano ba ma a duniya to da an fita daga cikin halin ni asu saboda mansura isa mace ce jajirtacciya wadda take da ƙoƙari wajen taimakawa marayu da gajiyayyu a kan bukata ta musamman mutane suna yabawa mansura isa ɗari bisa ɗari sakamakon taimakon da take musu babu dare babu rana kuma mansura isa a kowane ɓangare tana nan wajen taimakawa musulmai da waɗanda ma ba musulmai ba so haka ake so a samu jakadun allah mansura isa ta kasance ɗaya daga cikin jakadun Allah abin da ake nufi da jakadan Allah shine wanda Allah zai bashi wani arziki ko zai bashi wata dama ya dinga taimakawa al'umma to duk wanda Allah ya ba shi dama yake taimakawa al'umma to ya zama jakadan Allah to hakikanin gaskiya mutane sun wa mansura isa fatan alkhairi ɗari bisa ɗari kuma sun jajanta wannan abu da ya faru a gare ta kuma suna ci gaba da yi mata addu'a akan Allah ya kare ta da karewarsa ya zame mata jigo tun daga farkon rayuwa har zuwa ta a mansura isa kenan tsohuwar jaruma a masana'antar kanewa da ta samu yabo daga wajen al'umma dubu bisa dubu hakikanin gaskiya lamari yana kasancewa mun tsinci wani lokaci da muke cikin wata irin rayuwa wadda ba kowa ba ne yake iya taimakon marashi amma mansura isa ta kasance mai taimakon marashi a kodayaushe mai kulawa da matsalar marashi a kodayaushe muna fatan allah ya taimake ta da taimakonsa ya kare ta da karewarsa ya ba ta kulawa da kulawarsa ya zame mata jigo da kafarkon rayuwa har zuwa ƙarshe a mansura isa kenan jajirtacciya managarciya wadda mutane suka yi mata fatan alkhairi dubu bisa dubu Kannywood zai dasa aya sai mun sake haduwa da ku dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta dai ni ne Darakta Bashir Sharif da nake gabatar da wannan shiri a yaushe a tashar G25. kila taya mai rim taya ya fita the chicken rim ka gani Me? Ruwan AC. Allah dai ya taimake mu dai